يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala bayan haka yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau lahadi yawmul ahad ashirin da ɗaya ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 wanda ya zamo daidai da da 26 ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara 2019 kuma kamar yadda kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara mun shiga goman ƙarshe na watan ramalana wannan goma na ƙarshe yana daga cikin kwanakin da manzon Allah yake daɗa ɗaura ɗamara domin ayyukan ibada da kuma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau mu yi amfani da wannan dama musamman ma mu da muke zaune a Najeriya da kuma ƙasashen da suke da fitintinu da rigingimo iri daban-daban mu roƙi Allah subhanahu wata'ala mu kaskantar da kai a cikin waɗannan kwanaki domin Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma dole mu sanya tattalin arzikin ƙasanmu wato a cikin addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya zama albarka da alheri a gare mu gaba ɗaya sannan kuma ba za mu manta ba dukkan addu'o'in da muke yi abu na farko Allah ya ɗaukaki musulunci abu na biyu Allah ya kaskantar da kafirai sannan abu na uku Allah ya samu cika da imani to idan muka samu waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya mana wato gyaɗan dan dogo kenan kamar yadda ake fala wato za mu samu alheri duniya da lahira sannan kuma kowa ya sani a cikin goman ƙarshen nan ne ake samun daren lailatul qadr waɗansu suna makalkalewa akan cewa daren lailatul qadr shine daren ranan 27 jumana yanke kawai daren 27 shine daren lailatul qadr saboda waɗansu nasosi da suka yi ishara zuwa ga haka shi yasa zaka ga koda wajen tahajjud ne koda wajen itikafi ne ko ma a masallacin Makka ko na madina wannan dare na 27 an fi cika akan cika a baɗe saboda kowa kawai ya yanke hukunci wannan dare ne amma dai malamai abinda suke mana bayani nasosin hadisai sun gwada a goman ƙarshen na ake samun lailatul qadar sannan kuma a cikin mara bi ma'ana an dan sassauta mana yana iya yiwa daren 21 kaga in daren 21 ne ya wuce eh tunda an ce hatta matla'il fajr idan alfajr ya fito kenan yanzu ko alfajr ya fito har mun yi sallah asuba har an samu mintoci ma bayan sallah asuba to kaga in daren 21 ne a yau da muke magana ya wuce sannan sauran daren 23 sai kuma daren 25 sannan sai daren 27 waɗansu ba su cika lissafi su sanya daren 29 ba saboda mafiya yawa sai ka samu ranar 29 riga an gama abin da an gama azumi ranar 30 kuma wato shi ne ranar 1 ga wata to amma shi ma za a sanya shi a cikin lissafi don mutum ba zai sake ya kwanta ba kuma lalle ko da yara ƙanana suna karantawa Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalu malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr to kaga mafi karanci abinda ake bukata ko da sallar nafila ya biyu ko da addu'a ka tashi kai don wani mai yiwa ba zai iya tashi yayin nafila ba kuma wannan ya gwada tun daga faduwar rana tun da waredi daren ya riga ya shiga ko mutum ya yi sallan aken to ya samu wannan ko da ka yi bila tsakanin magariba da isha'i to idan ka yi dace kaga ka samu wannan dare din to balle kuma a ce ka tashi ka yi tahajjud ko ka tashi can cikin dare a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya fi karɓan addu'a da ayyukan ibada ka tashi ka roki Allah subhanahu to Allah ya samu dace da wannan dare kuma Allah ya samu ga karshen azumin nan lafiya idan ba manta ba muna nan cikin suratul hijr a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga ƙarin bayanin da Allah subhanahu wa ya yi dangane da alkawarin da shaidan ko iblis ya ɗauka na cewa zai batar da bayan Allah ka kaf gaba daya amma kuma banda waɗanda Allah ya kiryar da su mutanen kirki Allah ta'ala ya ce waɗanda aka batar da su 'yan gidan wuta ne su kuma waɗanda Allah ya kiryar da su 'yan gidan aljanna ne sai dai an mana maganan cewa wannan wuta wutan jahannama laha sab'atu abwabin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم to malam ya mayar da mu baya kuma ya kamata a ce a ɗauko daga wajen eh inna ibadi Allah ta'ala ya ce kaga bayina na kwarai laysa laka alaihim sultanun baka da iko a kansu. ba za ka iya fatar da su ba ay allazina qaddartu lahumul hidayah wadanda na ƙaddara musu cewa su shiryayyu ne to fala sabila laka alaihim baka da iko a kansu wala wusula laka ilaihim ba za ka iya saduwa zuwa gare su ba yasa muka ce yana daga cikin abin da zai kare ka daga kenan shine kula uzai din nan da ake karantawa da kul da ainihin falaki da nasi wanda mutum zai karanta da safe ko da yamma ko bayan sallah wato ta farilla ko ta nafila ko kuma wani lokaci idan abin ya fatso maka ka ainihin karanta kana neman taimakon Allah kana neman tsarinsa daga shaidan to wannan zai taimaka maka kwarai da gaske sai ka wayi gari a cikin bayan Allah waɗanda Allah ya zaɓa waɗanda shaidan ba zai taɓa fatar da su ba shine Allah ta'ala ya ce illa man ka minal gawe amma banda wanda ya bi ka daga cikin fatattun mutane waɗannan kan dama na riga na kaddara su rabonka ne to ka je ka kwashe su kawai sai dai kuma ku sani wa inna jahannama lalle wutan jahannama la mau'iduhum ajma'in wannan shine matattaran su shine alqarwantan su wanda Allah ya kaddara za su hado a wajen gaba ɗayan su Allah zai tara su a wajen a jahannama mau'idu jami'i man ittaba iblisa jahannama nan ne matattaran duk wanda ya bi ainihin iblis wanda ya masa biyayya kama qala anil qur'an kamar yadda Allah ta'ala ya ambata ya ce wa man yakfur bihe. duk wanda ya kafirce da alqur'ani min al-ahzabi daga kowane bangare yake daga kowace kungiya yake daga kowace kabila yake to fannaru mau'iduhu Allah ta'ala ya ce karkensa gidan wuta saboda haka inda za a tattara kenan to wanda ya bi iblis ma nan zai je tattara da yake duk tafiyan guda ɗaya ne babu bambanci a tsakaninsu kuma akbara sa'annan Allah ya bada labari anna li jahannama sabata abwabin lalle jahannama tana da kofofi guda bakwai amma waɗansu sun ce abwabin din nan atabakin ana nufin level level ne bi ma'ana atba ba abwabin ba game alan an ce abwab ana nufin kofa wato in ka shiga kofa zaka shiga floor in ka shiga kofa guda ɗaya ne zaka shiga floor ɗaya amma faɗinsa Allah ne ya san iyakacinsa sannan idan ka je ka haura sama ko ƙasa nan ma akwai wata makekiyar kofa ita ma an shige ta an shiga wani fulo to kaga wannan ya gwada kamar jahannama tana da hawa ɗai-ɗai-ɗai-ɗai har guda bakwai amma idan ka fassara da abuwa wato jahannaman guda ɗaya ce sannan tana da ƙofofi guda bakwai a ɓangarori daban-daban to wannan an gwada akwai shinge akwai iyaka ko babu wannan aya ba ta ambata ba zai kasance da kafiri da mushriki da munafiki da musulm dukan su gaba ɗaya za su taru a jahannama guda ɗaya sai dai kofofin su daban-daban ne to wutan ma akwai bambanci kenan to wannan kuma wallahu alamu saboda a hala su waje guda kuma laifin su ba iri ɗaya ba alhali qur'ani ya ta da bayanin cewa laifuffukan su daban-daban ne haka ma azaban su daban-daban ne to fassaran ya fi muhimmanci wato ya fi fitowa da abin fili bi ma'ana wato jahannama tana da hawa tana da fulo tana da matakai ɗaiɗaiɗaiɗai har guda bakwai kuma kowanne wato kowane mataki yana da babban kofa wanda ta ne ake shiga sai kuma a barbazo a ainihin fulo ɗin ko a shimfiɗa ina fata an gane ko da yake gidan sama hawa hawa mai ake fara kenan da hausa hawa hawa za a ce hawa bakwai eh, hawa hawa ko kine eh, atbab Kine fulo fulo wato hawa har guda bakwai to a nan gashi an yi karin bayani laha sabatu abwabin din nan wato laha sabatu abwabi li kulli babin minhum juz'un maqsum Allah ta'ala ya ce kowace kofa akwai wani bangare shine juz'un wani kaso maqsumun wanda aka raba aka ce ta wannan kofa za su shiga Allah ya tsare mu ai qad ba li kulli babin minha wato an rubuta ga kowace kofa juz'un min atba'i bilayl wani yanki daga bangaren masu biyayya ga eh, iblis hu la mahida lahum an wadanda za su shiga ba za su eh, ba za su kauce gabarin wannan kofa ba shine malan da kansa yace ajaran Allah Allah ya tsare mu wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amali kuma kowa zai shiga ta kofa gwargwadon aikinsa wato munin aikinsa wa yastaqirru fi darakin bi qadari fi'li sannan kuma zai tabbata a can kasan wuta nan ma gwargwadon barnan da yayi a duniya an samu nasi daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu qala yace abwabu jahannama sab'atun ba'daha fawqa ba'd yace ainihin kofofin jahannama yace guda bakwai ne ɗaya yana kan ɗaya kaga kenan wato hawa hawa kenan ake nufi fayamtali al-awwal thumma thani thumma thalith hatta tamtali kulluha yace na farko zai cika na biyu zai cika na uku zai cika har sai na bakwai ɗin ya cika gaba ɗaya. sai dai duk yadda aka yi wuta ba za ta cika da mutane da aljanu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi alkawari zai tattara to amma duk da haka wutan ba za ta cika ba saboda me saboda wutan tana da faɗi tana da yawa sai Allah ta'ala ya taka ta tukuna sannan za ta tsuke to idan ta tsuke ne to shine za ta matse waɗanda aka jefa a cikin gidan wuta Allah ya tsare mu wa qala ibn jurayh ibn jurayd yace sab'atu abwabin wato waɗannan matakai ko kuma hawa hawa guda bakwai Yake ga bayani kamar haka ha jahannam farkon wuta ita ce jahannama shi yasa zaka ji masu karatu suna cewa wutan musulmi kenan eh duk da kasancewa a walan ne, Allah ta'ala ya ambaci jahannama wutan kafirai ne wutan mushrikai ne wutan waɗanda suka saba wa Allah ne to amma sai ana ce wutan musulmi ne saboda mutumin da ya je da waɗansu rigingimu iri daban-daban Allah bai yafe masa ba to wannan za a jefa shi a wutar jahannama amma daga jahannama ne za a rinka ceto za a rinka tsamar da waɗansu mutane da kaɗan da kaɗan aka ce har a wayi gari a jahannama babu kowa to shi kenan sai Allah ta'ala ya share ta wannan jahannama karamar wuta kenan jahannama yana ɗaukar dukkan suna na ainihin wutan duka kamar yadda za mu gani da lazza da sa'ir da sakar da hawiya da hutama har ila yau jahannama ita ce hawa na farko mai saukin wanda duk musulmin da ya saba wa Allah nan za a je shi bayan an babbaka ki gwargwadon laifinsa sai kuma a zo a fitar da ki saboda ceton waɗansu bayan Allah ko kuma ceton annabawan Allah ko manzon Allah ko kuma ceton ma da Allah tabaraka ta'ala zai yi da kansa ma waɗansu bayinsa daga nan kuma riga an rufe kofa to kaga nan ya kamata ka yi fata ka yi addu'a kowannan karaman jahannaman kada ka shiga kada ka yi aikin da za a shigar da kai wannan karaman jahannaman Allah ya kare mu da wutan farko ita ce jahannama sun malaza sannan wuta ta biyu ita ce laza sun malhutama sannan ta uku ita ce hutama thumma sa'ir sannan ta hudu ita ce wutan sa'ir thumma saqar sannan ta biyar ita ce wutan saqara thumma al-jahim wuta ta shida ita ce wutan jahim thumma hawiya sannan wuta ta bakwai ita ce wutan hawiya to kaga duk waɗannan sunaye alqur'ani ya ambata to shi yasa aka gwada mana ko aka zayyana mana anan wato hawa hawa ne haka suke ranar takin alkiyama shine ma'anan la shine ma'anan laha sab'atu abwab wato wuta tana da matakai tana da hawa hawa guda bakwai sa'annan kuma hiya wallahi manazilu a'malihim haka ce wannan shine masaukai na ainihin ayyukan bayi sa'annan kuma akwai babul lil yahud akwai kofan da yahudawa za su shiga bi ma'ana wato hawansu daban ne wa babu lin nasara akwai kofa ta nasara su inda za su baje wutansu daban ne wa babu lisabi'in sannan akwai kofa ga sabi'awa waɗanda sun yi bautan Allah a da amma yanzu sun lalace suna bautan mala'iku ko suna bautan waɗansu halittu daban wa babu lil majus sannan akwai kofa na ainihin arna zalla waɗanda su ba ruwansu da maganan Allah babu Allah ma kwata-kwata waɗannan su ne arna zalla kofansu daban ne wa babu lillazina ashraku sa'annan waɗanda suka yi shirka Wahan kufarul arab kaman kafirai na larabawa masu bautan gumaka to shi yasa waɗanda suka ce wa hum arab wannan ya gwada wato kafiran larabawa ne za su shiga wuta kafiran sauran ajamawa kuma ba za su shiga wuta ba to dalilin da yasa ake jan layi akan kalmar larabawa kenan tunda ba su ne kadai ake magana akan su ba wannan ya shafi mushrikan ko ina wa babul lil munafiqina sannan akwai hawa ta musamman ga munafikai masu bayyana musulunci masu boye kafirci babban munafinci domin munafinci ya kasu kashe biyu akwai munafinci na hali akwai munafinci na ainihin kafirci duk mutumin da ya bayyana musulunci ya koya kafirci a cikin a cikin zuciyarsa a fili yana son musulmi amma a ɓoye yana son kafirai to wannan munafiki ne ranar takin alkiyama wato fulo ɗinsu daban ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal munafiqina lalle munafikai suna ƙasan wutan jahannama wato fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira saboda haka suna can kasan wuta kuma ba za ka samu masu taimakon su ba to binci na biyu wannan kuma ɗaiɗaikun mutane ne Allah ya kubutar da su daga wannan munafinci eh mutum ya yi magana wani lokaci ya ɗan yaɗa ƙarya ya ɗan faɗi ƙarya don za ka samu ko mai gida ne yana ɗan taɓawa ba mamaki ko dattawan nan ne suna ɗan taɓawa kalam ga kafin ka samu mutum ya kubuta yana da wahala eh garkuwa ko dattawa suna ɗan taɓa ƙarya kalam wani lokaci eh. <laughs> eh ya ce kaman wa yayansu ko wani ma idan ya zo ya matsa maka ka rasa yadda za ka yi ka rasa yadda za ka fita ya takura ka ka fita ta nan ya toshe ka ka yi ta nan ya katse ka ka yi ta can ya datse ka da wani lokaci zai ka yi tunanin me ya kamata ka waske masa ka kama hanya ka fita alhali kuma ai kaga ƙarya sai ba sai ta munafinci to idan mutum yana irin wannan matukan bai ɗebo da faɗi ba to yana istighfari yana waɗansu ayyuka Allah tabaraka wataala zai sassauta masa ko kai wani alkawari baka cika ba kaga alama sai ta munafinci eh nan ma an samu alamar munafinci sannan ga ayyuka iri daban-daban zaka zo ka ja mana aya mai yawan lokaci zaka ja wata aya kawai sai ka ji ka wani gingirin wato mutane su ji lalle karatun nan fa iya mai yawan nan zai dan tsarto a cikin zuciyanka to bari in barkan dawo kaina yana iya yiwa ni mai tafsirin ko ni mai wa'azin akwai lokacin da zan dan ji wani abu wato in ji dan baƙaƙa hakan nan wato cewa ni ma wani ne ko ni ma wani dunkulelle ne ko ni ma wani haɗaɗɗe ne eh ai kaga wannan riya ne alama ce ta munafinci to amma da yake mutum ya kawar da ainihin karan kansa daga ire-iren waɗannan abubuwa ɗari bisa ɗari yana da wahala to idan wannan ya dan tsartu kaga sai a zo yi ta istighfari ana neman gafaran Allah eh, sannan kuma za ka samu mutumin da yake ayyukan alheri za a zo a zauna a ce ai wane ya saba yin abu kaza shi kuma a lokacin yana takure ko kuma kawai zuciyarsa ta raya masa yau din nan zai huta aikin alherin ma ba zai yi ba amma sai yan kwamiti su ce ai mun san ka da kokari da kaza da kaza wannan dan zuga shi da aka yi sai ya ji an tara masa kaza sai ya hau kan kasan ya zauna sai ya ce nawa ne kan aka ce kaza ne ya ce na amma kara kaza domin dai kowa ya je eh lalle mai taimakon ne kada ya wato a ji kunya to kaga irin wannan su ma suna faruwa ga ainihin masu hali ko masu taimakon addini ko masu kokari wajen al'amura na taimakon al'umma to kaga idan wanda ya faru tunda ba yadda za a yi ka kawar da kanka daga kan wannan ɗari bisa ɗari akwai bayan Allah da Allah ta'ala ya zaɓa waɗanda ya zaɓe su na musamman amma ba su da yawa yasa kullum zaka ji ana ce sullatu min al-awwalin wa wani bangare daga cikin mutanen farko amma a kaso na bangaren ɗayan sai Allah ya ce wa qalilun min al da yan kaɗan daga cikin mutanen ƙarke mutanen baya-baya to irin waɗannan ana samun su yan kankani waɗanda Allah ya zaɓa amma ba kowa ne ke shiga cikin wannan ba to kaga nan waɗannan ƙananan ƙananan munafinci ji mutum ya ce ki kan ai Allah ya raba shi da wannan kaza kaza cika baki ne kawai saboda wani lokaci zaka yi kafin ka ankara ka riga ka fada sai dai ka nemi gafaran Allah yayin da za ka fito daga cikin wannan to Allah ya sa mu dace saboda haka lil munafiqina munafikan da ake magana su ne manya-manyan munafikai waɗanda ake kiran su kafirai masu ɓoye ainihin kafirci masu bayyana musulunci wa babun li ahli tauhidi anan kuma sai yace akwai wani fulo wato wani mataki ko hawa ke kuma na masu tauhidi ne shine wanda ya da la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana sallah yana azumi yana zakka mai yawa yana zuwan aikin haji yana waɗansu ayyukan ibada sai dai kuma a gefe akwai ayyukan sakon da yake aikatawa to idan Allah bai gafarta masa ba ranar tashin alkiyama sai an sanya shi a wuta an babbaka shi kwatankwacin haka sannan daga baya a fitar da shi kuma hadisi ya tabbatar mana da cewa waɗannan mutane da za a fitar da su daga wutan jahannama idan suka je aljanna to ana gane su saboda ana kiran waɗannan mutane irin jahannamiyun ko jahannamiyuna wato sun ɗanɗana ko sun ɗana jahannama kafin su shigo gidan aljanna to kowa ka gan shi za ka iya gane shi lokacin da za a fito da mutum daga wuta a kai shi gidan aljanna zai zamo baki kirin wato bayan tukunya ma ya fi shi kyau saboda ba za a iya gane shi ba ga shi musulmi ne sai dai kuma abinda malamai suke magana tun da babu mutuwa ya yi mummunan ma ya rikice saboda azaban da aka yi masa shi yasa ake baka shawari ka yi kokari ka bi hanyoyin da ba za a maka wannan azaba ba idan ma haƙoƙin waɗansu mutane ne ka yi ƙoƙari ka warware tun kafin ka tafi lahira idan haƙoƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala kaga wannan yana da sauƙi firullahi kawai ya ishe ka ko wato yana tuba zuwa ga Allah wannan ma kawai ya ishe ka ko kuma subhanallah ko alhamdulillah ko la ilaha illallah ko allahumma salli ala muhammad ko kuma allahu akbar waɗannan ma kawai sun ishe ka yadda za su kankare maka waɗancan abubuwa tsakaninka da Allah kenan shi yasa idan laifi tsakaninka da Allah ne yafi sauki akan tsakaninka da wani dan adam domin idan hakkin wani ne to akwai bukatar sai ka nemi ya halatta maka to kaga in kullun sa ne ka ci lokacin da ka ci kulin bai sani ba sannan daga baya kana son a yafe maka sai ka je ka ce aike karun baya na ci kullun ka a lokaci kaza na yi kaza na zalunce ka in ba a yi sa'a ba wani zai ce ai da ni da kai wallahi sai mun je lahira Allah ya mana hukunci ba zan taba yafe maka ba dalilin da yasa waɗansu malamai suka ce ba a bayyanawa kenan idan na san na zalunce ka alaramma to sai in ta maka ihsani sai in ta kyautata maka har kai da kanka zaka ce kai Allah ya saka maka da alheri amma kai kan yana ganin ranar lahira baka da wani rikice to zaluncin da na maka a can baya ka riga ka goge kenan kuma ka ga idan hakkin ka ne ma ai da wayo na biya ka dama mai yiwa wani kudin ka ne na ci naira dubu hamsin a can baya to kenan na zo na zago sai yanzu in baka naira dubu goma yana ce kai wannan bawan Allah ne musamman ma ana cikin zafin nan dubu goma ya ɗauka ya bani don an zo sallah kuma sai ce a ah, alaran ka nawa ƴaƴanka nawa alaran daya ɗaya ƴaƴansa guda uku shike na sai yan yanko musu yadin shadda na dubu goma goma kun ga an samu guda biyu an samu dubu ashirin kenan in ka hada da wancan dubu goma ya zamo nawa ya zamo talatin kenan sai kuma in zo in ɗauki dubu goma sai in bayar in ce alaramma tunda yanzu kwanan nan ne za a yi sallah to ka je a maka experience ɗinki eh experience ɗinki sai in dauki dubu goma baka kaga an samu nawa eh dubu arba'in kenan in ya so sauran dubu goma kuma ko da dubu biyu biyu zan ba da alaran ma zai haƙura yana ce kai ni fa addu'a nake maka Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka maka da alheri na riga na wanke kenan da dabara amma kuma idan ka zalunci mutum baka san wane ne ka zalunta ba ko kuma suna da yawa to wannan kuma ya rage naka sai ka san yadda zaka yi ka fita Eh, ya mutum za a iya fita to sai mutum ya ita musu addu'a addu'a kawai su kuma suna ta addu'a a cikin Allah ya isa to ya za a iya fita tun da haƙoƙin mutane ne daban-daban ba za a iya ganewa ba waɗansu suka ce idan gwamnati ce dama ta hanyar gwamnati ce sai ka ɗauko kulin sai ka mayar wa gwamnati to amma ƙwaryen sama ne da ƙwaryen ƙasa saboda kun gani a fahimta ta idan na gwamnati ne ka kwashe to maimakon ka sake dawowa ma gwamnati da wannan kudin wani ya je ya kwashe kudin to gara ka dauki kudin ka kai wani kauye ko da ba kauyen ku ba menene damuwanku ruwan famfo sai ka ja musu menene damuwanku wato bohol sai ka tone musu menene damuwanku mu masallacin mu muke so a gyara sai ka yi musu menene damuwanku hanya ce wato akwai matsala to ga ga kuɗi nan a bada masu kiliyarin din hanya su yi menene damuwanku kaga sai kai musu da wannan to kaga in ka je lahira me yi an kai sa'a wato bayanin da zaka yi kaɗan ne za a ce ayi yayi abu kaza kike nan a tsallake masa babu wani dogon bincike Allah ya sa mu dace saboda haka lalle masu tauhidi akwai waɗanda za a jefa su a gidan wuta kuma sai wuta ta babbaka su kuma za su kasance bakake kirin wato idan ka gansu ma ba za ka iya gane su ba manzo Allah abin da yayi bayani kenan amma duk da haka Allah ta'ala zai ce a dauke su a kai su gidan aljanna idan aka kai su gidan aljanna dankin aljanna da sanyin aljanna da ainihin ruwan aljanna shi zai sa su farfado a hankali a hankali sannan kuma a ce su yi wanka don su wanke wannan baki kirin idan ba haka ba to sun rinka zama da wannan tabbare kenan kowa ya gansu zai gane cewa waɗannan daman yan jahannama ne sun da amana sannan kafin a kawo su ainihin gidan aljanna Allah ya kare mu to wannan ana bayani ne domin mutane su tsorata don karka sake gaba daya ka ce tunda Allah subhanahu wataala ya riga ya yi ka musulmi shikenan kai baka da matsala alhali ga rigingimu da yawa akan ka to kai taka tsantsan fa halu tauhid yurja lahum wala yurja li ulaika abada to kaga waɗannan bangarori na wuta guda bakwai su na bakwai ɗin ana tsammanin Allah zai gafarta musu zai sassauta musu amma kaga sauran guda kida babu maganar sassauci su riga sun tafi kenan tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha eh lalle duk wanda ya mutu da shirka Allah ba zai gafarta masa ba amma laifin da bai kai shirka ba Allah tabaraka wataala yana gafartawa ladina yamutuna wa hum kufar ko wadansa suka ko wadanda suka mutu suna kafirai duk wanda ya mutu yana kafiri ya riga ya tafi kenan can kuma mun kawo aya cewa munafiqai fi darkil asfali minan nar suna can kasan wuta to idan ka duba za ka samu ba yahude ko da ya fada kafiri ko mushirike ba nasare ko kafiri ko mushirike arne ko kafiri ko mushirike munafiki babban munafiki ko kafiri ko mushirike saboda haka wutan sun kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين wannan shine الآدم القرآني an ambaci wutan jahannama da bangarorinta daban-daban kowa ya riga ya tsorata ya razana to yanzu kuma za mu koma bangaren aljanna ita ma da bangarorinta daban-daban da yanayin yadda za a shiga aljanna ko yadda za a zauna aljanna daga nan kuma sai Allah ta'ala a cikin ainihin aya ko ayoyi guda biyu sai dunkule mana ga na wuta ga na aljanna mai Allah ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle waɗanda suka eh, ji tsoron Allah suna cikin ainihin gidajen aljanna shine janna gonakai ko kuma lambuna domin haka yake fassarawa kai tsaye gidan aljanna yadda ka san gonan da ta yi yabanya haka aljanna take ko kuma lambun da ya yi yabanya haka aljanna take ba yadda za a yi ka shiga aljanna ka ga aljannan wato ta zamo zur ko kuma ruwan ɗorawa alaman bazara ko kowane abu ya ka kashe a'a aljanna koriya ce shar ko yaushe haka take koriya can amma in kana son ka sha iska akwai inda zaka je ka sha iska ka samu iska ingantacciya wanda zaka sha ka. a cikin gidan aljanna babu abin da babu yasa Allah ta'ala yace fi jannatin wa uyun a cikin ainihin gonakai wa uyunin da idan duna ruwa daban-daban domin ruwa shine rayuwa idan babu ruwa to babu rayuwa wannan mun fada mun ce hatta karfe ko katako da kake gani idan babu ruwa ba za ka same shi ba saboda haka sai da ruwa ne ake samun waɗannan abubuwa balle gangan jikin ɗan adam a ce babu ruwa ba zai taɓa rayuwa ba waɗannan bikiyoyin da suke taimaka mana wajen inganta rayuwarmu idan babu ruwa su ma ba za a same su ba to kuma idan aka rasa su za mu iya halaka a cikin kankanin lokaci shi yasa Allah ta'ala ya haɗa maka waɗannan ni'imomi da jin daɗi a cikin gidan aljanna ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle waɗanda suka ji tsoron Allah suna cikin gonakai da idan duna ruwa daban-daban ranar takin alkiyama suna zuwa za a ce udkhuluha bi salamin aminin lalle ku shiga gidan aljanna tare da aminci kuna amintattu wannan ya gwada aljanna za a shiga da sallama shi za a kawo mana sallama a duniya duk inda za ka shiga ana bukatan kai sallama ko duk inda za ka bari ana bukatan kai sallama shi yasa za ka samu wani zai shigo masallacin nan ko inda mutane suke zaune majalisa ai kaga wajen ba gini bane kawai a kofar gida ne ko a gindin wata bishiya an ce an zauna ya ce assalamu alaikum ya gaggaisa da ku ya zauna to lokacin da ya sake tafiya ma sai ce assalamu alaikum na barku lafiya da na farko da na karshe kowace tana da daraja kuma akwai ladanta abinda ake bukata shine ka saba da yin sallama dalilin da yasa sahabbai suke shiga kasuwa domin su rinka yin sallama wa mutane a kasuwa ne zaka hadu da mutane iri daban-daban da mutanen kirki da mutanen banza kuma a kasuwa ne za ka haɗu da wanda ka sani da wanda baka sani ba da yake manzon Allah ya ce ka gabatar da sallama alaman arabta wa mallam lam bisa wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda ka sallama ba ana yi ne ma wanda aka sani kawai ba idan ka shiga kasuwa ka samu wannan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum daga dungu zuwa dungu ɗaya dungun ma zuwa ɗaya dungun to idan ka yi lissafi aƙalla assalamu alaikum goma assalamu alaikum goma ka rinka haɗa goma goma goma nawa za ka haɗa kafin ka bar kasuwa ka kama hanya ka tafi wani wuri kaga za ka samu lada da yawa to dalilin da ya sa kawo mana sallama kenan kuma an ce farkon gaisuwan da Allah ya bada wato annabi Adam kenan lokacin da aka halice shi da Allah ta'ala ya halice annabi Adam sai ce to ga waɗansu mala'iku can suna zaune ka je ka yi musu gaisuwa kafin ya isa sai Allah ya jefa masa ya ce musu assalamu alaikum Shi ne yana zuwa sai ya ce assalamu alaikum to kaga inda aka samu assalamu alaikum kenan a farkon duniya to da ya musu sallama assalamu alaikum su kuma sai suka amsa masa assalamu alaikum wa rahmatullah sai suka kara masa da wa rahmatullah mu kuma da manzon Allah ya zo sai ya kara mana da wa barakatuhu sai muka hau mataki na uku kaga assalamu alaikum goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu talatin ya sa aka ce an aiko manzon Allah ne domin ya zama rahama ga halittu gaba daya tunda kaga duk abubuwan da za su jawo mana lada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya mana dalilin su kuma daman abin da ake bukata kenan wadkhuluha bi salamin amine za a ce musu ku shiga aljanna da ainihin sallama kuma kuna amintattu domin duk wanda ya shiga aljanna to zai samu amincewa eh, lamma zakara ta'ala hala ahlin nar yayin da Allah ya ambaci halin mutanen wuta atafa ala zikri halin janna saboda haka sai ya kawo mana mutanen aljanna wa annahum fi jannatin wa uyun Allah yace suna cikin lambuna da idan uduna ruwa masu yawa wadkhuluha bi salamin za a ce ku shiga aljanna da sallama ay salimina min al-afat wato za ku kubuta daga dukkan nau'o'in bala'i musallamun alaikum sannan za a yi muku sallama mala'iku ma suna muku sallama kuma kuna musu sallama aminin sannan kulin nan amintattu ne min kulli khawfin wa nazarin daga ainihin kowane irin tsoro babu tsoro a gidan aljanna babu faza'in babu firgita a gidan aljanna wala takhshaw min ikhrajin wala inqita'in wala fana' nan kuma ba kwajin tsoron cewa za a fitar da ku daga aljanna duk wanda ya shiga ya riga ya shiga kenan sa ba a shiga aljanna da kuskure eh, ba domin haka ba sai ka ce ko kuskure aka yi ka shiga aljanna to ka riga ka shiga kenan sai dai ran tashin alkiyama ai ba yadda za a yi kuskure domin saboda ai lahira ba kaman duniya ba bane inda ake tuwa ko kun zo kun bi layi layi ya yi tsawo kafin ka ankara sai ga wanda yake zaune a can ko ya yi latti ma ya zo daga baya sai ya ganki a ciki ta ina ya shiga ta windo ya shiga ko ta bayan gida ko akwai wata kofa ta can daban ya je ya kama kafan wani ya masa alfarma ya shigar da shi dama dama idan yana da lalura yanzu kaban a ce akwai pensioners ne ko menene za a je ana musu ne ana biyan su kudale wani za a zo da shi ana tangal tangal ana tare tare saboda rakin lafiya ya masa tsanani su kuma yan kwamiti sun ce ba za su biya kuɗi ba sai sun ganki yan uwansa ne ƴaƴansa sun je sun taran an ce ƙarya ne ba mamaki ya mutu suna cinye kulinsa ne to an ɗauko ki kame kame to kaga wannan ayi idan aka zo da ki bai kamata ya bilayi ba eh, kuma idan masu hankali ne aka roƙe su za su iya ce a a a wani kenan Allah sarki Allah ya baka lafiya mu mun yadda tunda mu da sauran karfin mu a karasa da to kaga wannan an roƙi mutane ko da wani a ciki bai yadda ba to sauran masu yawa su riga sun danne ki tunda wannan yana da lalura kowa ya gani zahiri kuma in aka yi haka ba yi zalunci ba amma kawai kana gadara saboda me saboda kai babban abokinka ne head of service ko babban abokinka ne akanta general ko babban abokinka ne deputy gwamna ko kuma commissioner of police ai naka ne wane ne wane ne to an je lahira babu head of service babu akanta general babu honorable commissioner commissioner yan sanda babu shi shugaban sojoji babu shi gaba ɗaya kowa zai zo matsayinsa ɗaya ne sai dai in ka yi tuwatuwa to kana haɗe da zabaniyawa wanda bai yi tuwatuwa ba kaga ba ruwansa yana na ki kaɗansa mala'iku suna masa rakiya suna ce salaman salama wanda shine bambanci kawai a duniya akwai alfarma wani lokaci ma sun jama kawai sai ya maka alfarma amma kaga lahira ba yadda za a yi mala'ika ya maka ainihin alfarma domin su ne masu sinjojin Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga mala'ika ya maka alfarma to kana da kyakkyawan aiki ne ko ana ture ka za a ce kai ku bashi hanya ku baje daga nan eh, wane ka wuce gaba saboda mai saboda ka karbi ka a hannun dama kai dan gidan aljanna ne kai ne mai daraja a wajen Allah subhanahu wataala to saboda haka wannan shine wato udkhuluha bi salamin aminin wato ku shiga da ainihin aminci kuma kuna amintattu duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba idan an shiga aljanna ni'imomin aljanna ba sa yankewa wala fana ni'imomin gidan aljanna ba sa karewa shine abinda malam ya fassara mana saboda haka in an shiga har abadan abadan Allah ya sanya mu aljanna to sai dai kuma akwai abu guda idan yadda mutane suke a duniya ba tare da an dan gyara halin su ba ka shigar da su aljanna akwai matsala don wata rana saboda tsabar rikici za a turo waɗansu waje eh turo waɗansu waje za a yi kagan ba ya sa'a ba idan ma Allah tabaraka wata'ala ya sanya wajen lagalaga ne to rushewa zai yi saboda tsabar rigima kun san yanzu aka zo aka ce ga wani abu wannan ya shigo wancan ya shigo wancan ya shigo sai mutane su gama taruwa in dai anan duniya ne to ga wani ya tashi yana duddubawa sai malam wani ya ce ni ba na ga haddasa malam wane ya aka yi wane ya shigo wai mai yi taka ne sai ya duba kuma sai ya ga a'a sai ya ga wani makwabcinsa talakan talaka keke ma ya nema ya rasa amma ga ɗansa ya shigo wai ya aka yi dan gidan wane yake ciki to da zaran an fara wannan kyashi da hasada ita ce daman a cikin bukatan mutane to sai Allah ya cire wannan in ba haka ba cikin gidan aljanna fala za yi shi yasa wannan aya mai Allah ya ce wala za'ana ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين الله تعالى يتي ونزعنا ما في صدورهم من غل سيمون mun cire abin da ke cikin zukatansu na kyaki tukuna amma ba haka ba zaman aljanna ma ba zai yi ba amma kaga wanda za su ba za a cire wannan ba saboda mai saboda duk wanda yake ga ya wani ya fi shi bala'i zai ce a amma mun yi sa'a balle ma shi ma yana ta kansa ina zai ga na sama da shi ko na kasa da shi shi ma yana ta kansa amma a cikin gidan aljanna zaka ka iya hango wani can kwaloluwa in ba cire wannan kyashi ba to sai ka ce a aka yi wane ya je can kwaloluwa alhali a duniya na fi shi abu kaza na fi shi abu kaza mu ne abu kaza amma yanzu gakin nan ya dara mun to kagan haka baka kifiya cillo shi za ka yi gaba daya a cikin gidan aljanna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cire wannan mutane za shi shiga aljanna ikhwana wato 'yan uwan juna ne kowa yana son juna to ana buga misali da yadda sahabbai suka kasance a dunkule musamman ma lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina domin shine zaɓaɓɓen lokaci a cikin rayuwar al'ummar musulmi ka kaf gaba ɗaya a duniya lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina ya haɗa ƴan uwantaka tsakanin waɗanda suka yi hijira da mutanen Madina idan aka haɗa ka da ɗan uwanka idan yana da kuɗi mutumin madina ne zai raba sa gida biyu ya ce ka zauki kake ɗaya halak malak ba baki ba ba aro ba ya baka kyauta har illa ma sha Allahu sannan yana da mata guda biyu zai sake guda ɗaya bayan ta kammala idda ka aura kuma zai zo yana hira a gidanka kai ma kana zuwa gidansa hira ba tare da wani abu a cikin zuciyarsa ba saboda yana ganin ya taimake ka yana da gona kai guda biyu zai raba gida biyu ya dauki guda daya ya baka komai nasu kai karke sai da aka wayi gari idan ma mutum ya mutu ba dangin ka na iya ba ba na baba ba zaka gaje ki Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ka daga baya ne ya soke ai ga wannan yan a yanzu za a iya yi yanzu akwai misalin sa yanzu ko da kuna uwa ɗaya uba ɗaya ne da mutum ya samu duniya kai baka da ke zai iya rabawa biyu ya ɗauki rabi ya baka yana da motoci guda biyu zai iya ɗaukan da ya baka Eh? yana da gonakai guda biyu zai iya daukan da ya baka to ga babban al'amarin ba ina da mata guda biyu zan iya sake ɗaya in baka ka aura sannan kuma mu zauna masallaci ɗaya, anguwa ɗaya? sannan mu halu alayi ɗaya ba yi rikici ba eh ai ko sake ta nayi da rikici idan ka aura in na ganka hanya kana kan keke ina kan mota tin karan ka kawai ban yi ka jefar da keken ka shiga daji in bi kan keken ina maka dariya ina ce da ka tsaya kanka zan bi da gangan mabiya yawa halayenmu kenan a yanzu halayenmu kenan a yanzu to waɗannan duk za a cire daga cikin bukatun mu idan za a shiga aljanna Allah ya sanya mu aljanna shine wala za'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwana saboda haka za a kasance yan uwa ne gaba daya ba mai tunanin wani daga ina yake wani mai aikata wani na fi abu kaza a duniya wani makaskanci ne wani dan talaka ne duk babu bayanin wannan sannan kuma ala sururin mutaqabili suna kan ainihin gadaje suna fuskantar juna eh, a makarantun da ake kiransu playground akwai wani abin da ake ajiye shi ake sanya wa yara ana musu lilo sai ya rinka zagaya su da shi Eh, abin lilo na yara a playground ko kuma nursery school makarantar yara yan kanana wanda ba su da wayo mafiya yawa kusan a wajen ba karatu ake yawan cusa musu ba a wasanni ne amma bisa saiti shi yasa duk inda za ka yi 'ya'yanka to karka kai inda za a lalata maka zukatan 'ya'yanka da yawan wasanni su sake ba su da amfani to wannan abin da yake na zagaye kowa zai zo ya zauna da kujeransa ana samun kamar mutane goma wani waje ma idan babba ne mutum ashirin suna zaune wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan wannan yana kusa da wannan idan abin yana juyawa wannan ba zai ga kiyan wannan ba bayan da za ya ga kiyan wani sai dai idan kujeran tana juyawa mutum ya juya ya kalli wani waje daban amma in ba haka ba ba mai ganin kiyan wani to shine mutakabilina don abin da malamai suka fassara kenan kwatankwacin na gidan aljanna ne suka kwaikwaya wato aljanna in kaga dama ba ka son ka zauna kujeran kasa to akwai kujeran sama da zai rinka lilo da kai idan baka sani ba ka bude ka kai yawo a bayan kasa mafiya yawan manya-manyan masu kuɗi da suka yi tafka-tafkan gidajen nan za ga idan mutum shekaru ya masa yawa in ka je falonsa za ga kujerun da suke falonsa daban sannan in ka je filin gidansa za ga an yi bukka irin na da kun ga da ana ce masu bukka kauyawa ne ko ba ka bane to yanzu manya manyan masu kudin nan masu kan fatan filayen nan ka samu bukkoki kuma bukkan ciyawa an yi bukkan ciyawa an sa waɗansu kujeru sai akwai inda ma na je na gani kujeran da aka sa irin wannan mai lilo idan ka zauna ga tebura a gaban ku kawai wani waje za a danna sai ya take awagi da ku yana dan lailaya ku yana lailaya ku sai ka ce jarirai saboda an riga an tafi eh wani kuma za ka je ka samu gado ne wanda yake dalilo ya riga ya gaji da zama a kujera to yana da wani falonsa ko dan wani wuri hakan nan wanda an sa gado irin wannan gado mai lilo kawai yana kwanciya idan ya dan girgiza shi na sai ya ta lilo da ke har ya bacci domin kun san idan shekaru suka yi yawa mutum ba ana rarrakin sa ba to fa zai wahala ya bacci to kuma ya riga ya zama kato yaro ne za a rarrake shi amma yanzu a ce kato matarsa za ta zauna tana lele ki ne yauke ai an riga an tafi to shine aka yi irin wannan dabara to kaga ma a duniya akwai alamu na jin daɗi da walwala iri daban-daban balle kuma idan an je lahira shine Allah ta'ala ya ce ala sururin mutakabilin wato suna kan ainihin gadaje wanda suke fuskantar juna Aljanna Aljanna gidan za su shiga Aljanna ala ma fi sudurihim fi dunya min ما في صدورهم amma da farko za su shiga bisa abin da ke suke kansa a nan duniya. don a lokacin ba za a cire wannan kyaki da hasada ba amma da ana rikice kun san kowa yana ta kansa ne sai idan an je an huta ne tukuna to sannan waɗannan abubuwa za su bijiro to hatta ta wafa, har lokacin da suka zo suka haɗe wa taqabalu naza Allahu ma fi sudurihim fi dunya min gille to lokacin da suka gama haduwa sai Allah ya cire abin da ke cikin zukatansu na hasada da kyaki da mugunta da ainihin raina mutane ثم قرأ sannan sai ya karanta wa naza'ana ma su sudurihim min gille. sa'annan sai muka cire abin da ke cikin zukatansu na me na ainihin kyaki wa mu muwafiqun lima mafi sahih wannan ya dace da abin da annabi ya faɗa a cikin hadisi ana bi sa'idin al-khudri hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an Allah ki kara yadda da ki anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce yaqlusul mu'minuna minan nar za a samu mu'minai waɗanda za su kubuta daga shiga wuta fayubasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar amma za a tsare su a bisa wani dandamali wanda yake tsakanin aljanna da wuta yuktasu li ba'dihim min ba'din wanda za a yi kisasi wato ga sakin da saki wato na ramakon gayya mazalima kanat bainahum fi dunya musamman ma zaluncin da aka yi anan duniya wannan ke yake gwada mana cewa akwai waɗansu bayan Allah wanda su sun aikata waɗansu ayyuka masu ƙarfi amma kuma akwai zaluntan waɗansu mutane a kansu to amma duk da haka sai Allah tabaraka wataala ya ce a su aljanna amma kafin su shiga aljanna akwai inda za a tsaya wannan zaluncin da suka yi to sai Allah tabaraka wataala ya warware duk mutum ba ya shiga aljanna da zaluntan wani inda ya zalunci wani ba yadda za a yi ka shiga aljanna saboda haka sai an tsaya an warware menene nasa ai sa ne abu kaza kaza kaza to kenan ko an ɗebo a cikin kyawawan ayyukan ka an biya ki to kai wannan aikin ka tunda Allah ya ce a kai ka aljanna to shikenan ka riga ka tsallake idan kuma Allah ya ga dama zai ce to wannan bawa na ne ya samu kuskure amma ya ta fari na yafe masa. kai kuma ga shi barin kara maka da kana da makin ainihin 90 ne to an kara maka goma ya zamo 100 saboda haka daga aljannan kaza mataki na kaza za a kai ka waje kaza kai kuma zai kace baka yadda ba sai ka ce sai an figo wancan eh ai lokacin kai ma hankalinka a take yake to kafin ku bar wajen ne kafin ka je can ka ce baka yadda ba sai an fi go na wane sai Allah ya cire abin da ke cikin zukatan ku na kyaki ga ainihin mugunta kike da ko da kun je kun hadu a aljanna to ba mai tunanin kuma abin da ya faru a can duniya Allah ya samu dace abinda annabi ya bayani kenan hatta idza huzibu har lokacin da aka tsaftace su wa nuqu aka tsarkake su sannan uzina lahum fi dukulil janna sai a ce su shiga aljanna shine udkhuluha bi salamin aminin ku shiga aljanna tare da aminci da ainihin sallamawa sannan mutakabilin la yanzuru ba'duhum fi kifa ba'd mun ce ba a ganin kiya ba za ka ga ƙeyan mutum ba sai dai ka zauna gaba da gaba kuna tare da shi amma ban da ganin ƙeya kamar yadda muka buga misali sannan kuma la ya masu fiha nasab Allah ta'ala ya ce wahala ba ta su a ina a cikin gidan aljanna babu wahala saboda babu noma babu kiwo babu harkar kasuwanci yadda za a danne zuciya a wahala babu ainihin aikin gwamnati da mutum zai takura kansa tun karfe takwas yana wajen aiki ba zai taki ba sai karfe hulu babu waɗansu abubuwa dun na wahala babu a cikin gidan aljanna a ce mace sai ta je ta ɗebo ruwa sai ta dafa abinci kai sai ka je ka nemo idan baka nemo ba za ku yi ta zama da yunwa a gidan aljanna babu wannan shine la yamassuhum fiha nasab wahala ba ta shafansu a gidan aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin sa'annan su ba masu fita bane a cikin gidan aljanna duk wanda ya shiga ya shiga kenan shi yasa duk waɗanda suka shiga aljanna bayan sun natsu akwai waɗansu abubuwa guda nawa guda hudu da za a ambata kamar yadda wannan hadisi ya ambata yuqalu ya ahal janna za a ce ya kuma abuta aljanna inna lakum an tasihhu a cikin aljanna akwai lafiya fala tamradu abada har abada babu rashin lafiya amma ga duniya a ina yanzu akwai wanda ka ji yana da lafiya ɗari bisa ɗari, babu matsalan da ta dame shi ko kai wannan ga wannan saurayi ina jin baka yi aure ba ko eh, baka yi aure ba baka da matsala ko yanzu yi tashin duniya <laughs> ya ce a eh nun kowa ka taba shi inda a hankali a hankali ne wala sai ka samu akwai abin da ya dame shi to amma a cikin gidan aljanna babu wannan shi yasa ka yi kokari a nan duniya ka yi aikin da zaka samu wannan aljanna sannan wa inna lakum an ta'ishu fala tamutu abada kuma a cikin gidan aljanna akwai rayuwa babu mutuwa an ce ainihin halittar mutuwan ma za a zo a yanka ta kowa yana gani a lokacin ne yan aljanna za su kara farin ciki yan wuta kuma su a take yake domin matukan ba a zo da mutuwan nan aka gwada mutane ba to fa suna cikin jin daɗi in ka tuna mutuwa to za ka bari kana tuna mutuwa za ka bari wallahi ko abinci kake ci ko wani abu mai daɗi kake kana tuna mutuwa za ka bari to aljanna babu mutuwa rayuwa ce kawai zalla na biyu kenan wa inna lakum an takibbu fala tahramu abada sana cikin gidan aljanna duk wanda ka ganshi za ka ganshi wato saurayi ne dukan ƴan aljanna samari ne babu zoho me za aka ce babu tsofi saboda idan ka tsufa idan ka zai yi rauni kunnen ka zai yi rauni bakin ka zai yi rauni cikin ka zai yi rauni hannayen ka rauni wuyan ka ma rauni kafafun ka rauni komai ma naka yayi rauni so ke yasa sai a barka a tsaka tsaki a lokacin komai yana cikin ingancinsa saboda haka a cikin gidan aljanna babu tsoho babu tsohuwa babu tsofa a gidan aljanna ya sa manzo Allah da ya hadu da wata tsohuwa sai ya ce ita ba za ta shiga aljanna ba sai ta rusa kuka ta ce chabdi ta yi ta rusa kuka daga baya sai masu Allah ya ce yi baki gane bane da wasa nake miki yadda kike din nan ba za ki kasance a cikin gidan aljanna ba saboda haka dole sai Allah tabaraka wa ta'ala ya canza halittan ki ya gyara ki to kaga aka ce da tsofi a cikin gidan aljanna to ai akwai matsala kaga wannan yana tafiya a tankware kaga wannan yana taki da kyar kaga wannan yanzu zai zauna sai ya daddafa ko sai an rike shi kaga wani ma tsohon ba zai iya taki ba sai ka zo ka masa agaji to akwai wahala a cikin gidan aljanna babu wahala saboda haka shi yasa wato babu tsufa a cikin gidan aljanna Allah ya ba mu aljannan nan wa inna lakum an tuqimu fala tat'anu abada sannan kuma duk wanda ya shiga aljanna manzon Allah ya ce babu fita in kaga mutun ya fita aljanna to zai dawo don Allah ya san da fitansa amma in ka riga ka shiga aljanna aka ce ga wajen zaman ka to babu maganan fita in kuwa ka fita ka je taimakon waɗansu a gidan wuta to za ka dawo kuma ƙarashin hadisin a bai kawo ba maza Allah ya ce ɗayanku yana gane gidan aljannansa ko aljannan da aka baki fiye da yadda ɗayanku yake gane gidansa a nan duniya ai gano mutumin da ya zo aka ce wai gidansa ya ɓata to sai idan ya ke kara kirin ko arba'in ko hamsin baya garin bai zo ba sannan kuma ya zo ya samu canje-canjen abubuwa da yawa amma ka fita da safe ka je kasuwa ka gama garauniya a ainihin kasuwa in ka dawo zaka iya gane gidanka kai ko da ma an bata maka rai ne ka je kofan wani gida za ka ce a ah, na fa ba gida na bane bari in koma can sai ka koma ainihin gidanka cikin sauki zaka ka iya ganewa to yadda za gane gidanka aljanna to ya fi yadda kake gane gidanka a nan duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka bayanin gidan aljanna kenan to sai dai kuma allan da yake da aljannan nan ya ce ku ya hankali karka ji ana bayanin gidan aljanna to ba allah ta'ala yana da hagun da dama da ya kamata ka gane akwai hagun da dama karka ji bayani ka shiga ciki ka sake gaba daya shi yasa sai Allah ya ce mai nabi ibadi nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim وأن عذابي هو العذاب الأليم لو كانت آية تابو جنان تابو جنان shi yasa aka ce waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyi waɗanda suke tsoratarwa cikin alkur'ani ana cikin zancen jin daɗi sai Allah ta'ala ya ce na fi ibadi ka ba da labari wa bayina inni anal gafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne kuma mai jin kai ne duk laifin da suka aikata kada su damu su nemi gafara na su ne su bi karantarwa to kaga an dada sakewa ko sai ya ce to wa nafi'uhum kuma ka ba su labari anna azabi azabata huwal azabul alim azabata tana da radadi suna kaucewa kuma in na sa su to duk wannan jin dadi ya zama labari saboda haka akwai azaba akwai me sannan akwai ni'ima sai ka zaba ga hanyoyi guda biyu wa hunna jidaini dama hanyoyi guda biyu ne kuma duk an maka bayani ko a bayanan mu na yanzu ma duk mun yi bayani yasa tafsiri yake yake kunsan bangarori da yawa za ga wani abin da baka tsammani a kawo shi ma sai a kawo shi saboda munasaba gobe idan aka ce ga aljanna su waye masu shiga aljanna an ce innal muttaqina masu tsoron Allah amma masu waye masu shiga wuta aka ce a innal gawina sune batattu waɗanda suka kauce wa hanyar Allah su waye masu shiga wuta su ne waɗanda suka yi biyayya wa iblis kaga sun yi tawaye wa Allah kenan alhali kowa ya sani akwai umarnin Allah akwai hanin Allah duk wanda bai bi ba to yana tare da tawagan ainihin iblis makoman su gidan wuta ne Allah ya tsare mu amma masu tsoron Allah su ne waɗanda suka bi Allah suka yi tawaye ma iblis ma ainihin shelar suka yi sallah suka yi azumi suka yi sauran ayyuka daban-daban sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su gidan aljanna saboda haka nabi ibadi ka ba da labari wa bayina anni anal ghafurur rahim lalle ni mai yawan gafara ne mai jin kai wa anna azabi kuma ka fada musu lalle azabata huwa alazabul alim shine azaba mai radadi ba wanda ya sai azaba irin azabata ay akhbir ka ba da labari ya muhammad ya kai annabi muhammad ibadi bayina anni zu rahmatin wa zu azabin alim ina da rahama ina da azaba duk inda mutum ya fada to akwai abin da ya dace da shi wa kad taqaddama dhikru nadhir hadhihi al-aya al-karima wa hiya da'allatun ala maqamai ar-raja wal khawf shi yasa an ce akwai wata ka'ida a bangaren Allah kai tsammani duk irin laifin da ka aikata kai tsammanin Allah zai gafarta maka zai baka aljanna tunda manzo Allah ya yi bayani abinda Allah ya ce da za ka je wajensa da laifuffuka cikin sama da ƙasa ko kuma laifuffukan cikin ƙasa har ma suna taɓowa sama Allah ta'ala ya ce za ka same ni mai gafara ne zan iya gafarta maka amma malamai suka ce idan babu haƙƙin bayan Allah ciki wasu kuma suka ce ko da da haƙƙin bayan Allah Allah ya san yadda zai biya su ya warware ina fata an gane saboda haka kaga idan kana sauraron waɗannan abubuwa to kai za ka samu sauki kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa in ma ba ka laifi in ma ba kwa yin laifi Allah yana iya tafiyar da ku ya kawo mutanen da za su rinka yin laifi suna neman gafaran Allah to kaga kai kai nazari sai ka ce a'a to ko da ka yi laifi ba za ka damu ba saboda me saboda an kwalaitar maka an kwalaitar maka Allah din yana da sassauci kwarai da gaske duk wani malamin da yazo yayi tsanani yace ai in ka je wajen Allah kada ka kuskura kai kaza kai yana fada ne kawai kaga ta bangare guda kenan to wannan tsammani kada ka kuskura ka rabu da shi ko da kuwa kana kwance sheme-sheme baka samu daman yadda ka tuba ka warware waɗansu rigingimu ba to kada ka yadda ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah musamman ma a lokacin da yi kusan mutuwa domin saboda a lokacin Allah tabaraka wa ta'ala zai fi tausaya maka yasa in laifi ne tsakaninka da Allah to yana da sauki kwarai da gaske idan babu shirka a ciki ko da ka tafi lahira Allah ya sa mu dace to amma ta dai bangaren kuma zaka ji kankanin abu Allah tabaraka wa ta'ala yana ce sai an biya yanzu ga hadisi misali an ce duk wanda ka dauki kasansa daidai da ɗani kaman hannunan nan daga wannan waje zuwa wannan waje zai kai kaman abin da mita nawa daga nan zuwa nan ina jin zai kai ai bai kai rula ba wannan za a samu mita kaman biyar eh bai kai mita biyar ba mita nawa oh da yake ni dogo ne ko ya za ka cilla ni har shida eh, wato wannan idan da za ka ɗauki ƙasa kwatankwacin wannan a ce filin wani ne ka auna kaman haka sai ka ɗauka ka shiga cikin naka ai abin da hadisi ya ce ranar takin alkiyama tun daga kasan bakwai za a ɗauko a naɗa maka wuyanka haka ga ɗan kankanin waje ne yanzu nan ko akulkin kaza za a iya yi ai bai wuce shekan ainihin kurciya ba ko kuma shekan wannan baru inda baru za ta zauna guda ɗaya amma aka ce tun daga kasan bakwai za a dauko a nada maka to in aka nada maka wallahi mai warware maka wannan sai Allah amma ba aka bauta za a yi da kai dama mala'iku su suna cikin hushi dama Allah ya riga ya faɗa gilazun shidadun la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun saboda ba domin ma rahaman Allah ba ranar tashin alkiyama aka tashi kafin a yi hisabi wato mala'iku za su wanda za su kwakwade gaba daya amma saboda rahaman Allah dole za su bari sai an yi hisabi to shi yasa kaga azaban Allah kuma dole ka tsorata shi yasa duk inda ka je kana tsoron Allah kana kwalayya wajen Allah kana ainihin kwalayya wajen Allah kana tsoron Allah to wannan yana daga cikin alama na imani shine nabi ibadi ka bada labari wa bayina anni anal ghafurur rahim Allah yace ni ne mai gafara mai jin kai wa anna azabi kuma ka basu su labari wato azaba na wa nabi'uhum kenan anna azabi ka basu labari cewa azaba ta huwa azabul alim ita ce azaba mai radadi saboda haka ko ina za su iya fada kuma Allah zai iya rauke su to sai faifai na gaba yanzu ne za mu fara bayani dangane da kissa na annabawa amma a takaice saboda munasaba babban annabin da za a kawo mana shine annabi mai daraja bayan annabi adam tun da ki baban kowa ne baban kowa na gaskiya ba na rediyo ba eh, annabi adam kuma an yi bayanin iblis sannan an yi bayanin yadda mutane za su kasance da aljanu kake biyu da masu tsoron Allah da batattu kowa da makomansa to yanzu kuma ga bayanin annabi ibrahim maji daɗin Allah kuma kaka ga annabawan Allah ko baba ga annabawan Allah ko kuma ainihin baban kaka ga annabawan Allah da manzannin Allah sannan kuma kaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Me Allah yake ونبئهم عن ضيف Ibrahim? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون wannan shine matakiyarmu na gobe in Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.